sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci, Baba Yakubu makeri ne tare da Hadiza Kyari da sauran abokanan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirinmu na dare na yau Litinin daya ga watan fabrairu shekarar 2021. a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa makiyaya da masana dokokin kasa sun mai da martani ga kiran gwamnan kano abdullahi umar ganduje na samar da dokar da za ta haramta wa fulani makiyaya shiga yankin kudanci da sunan kiwo baya ga haka za ku ji cewa masu sharhi na ci gaba da bayyana yadda za a magance matsalar fataucin yara a najeriya bayan 'yan sanda a jihar anambra sun kwato wani yaro mai shekara biyu kamar kowace ranar litinin yau ma sani sha'ibu malumfashi da tafi da rahoto na musamman sa'annan muna tafi da labaran wasanni to amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna shugaban amurka joe biden ya gane bakuncin sanatoci goma 'yan republican don tattaunawa yau litinin game da wani sabon zagaye na taimakon tattalin arzikin coronavirus amma bakin Biden da na 'yan majalisar sun yi nesa da juna kan nawa ya kamata a kashe. Shugaban na Democrat a mako na biyu na wa'adin mulkinsa na shekara hudu ya gabatar da kudurin dala triliyan ɗaya da dubu tara amma 'yan majalisar adawa a ranar litinin sun yi kira da a kashe dala biliyan ɗari shida da goma sha takwas. taron na farar ta white house ya zo ne bayan da 'yan jam'iyyar ta republican suka aika wa biden wata wasiƙa a ranar lahadi inda suka buƙace shi da ya tattauna akan sabuwar yarjejeniyar bayar da agaji maimakon kokarin samun amincewarsu kawai da kuri'in 'yan majalisar democrat ta hanyar buƙatar dokokin kasafin kuɗi. sojojin myanmar sun kwace ikon ƙasar a ranar litinin ƙarƙashin dokar ta ɓaci da aka sanya na shekara guda saboda rashin ɗaukar mataki kan korafin da suka yi cewa an yi maguɗi a zaben da aka gudanar a watan nuwamba Sojojin sun ba da sanarwar ne a tashar talabijin sojoji ta Mewadi inda suka ce za a yi zaɓe ya zuwa ƙarshen shekara guda inda sojojin za su miƙa mulki ga wanda ya yi nasara. Wannan yunkurin ya zo sa'o'i ne bayan da aka tsare shugaban Myanmar Aung San Suu da wasu jami'ai daga jam'iyya mai mulki ta National League for Democracy kakakin nld mio niot ya ce shugaba wayne yana cikin waɗanda aka tsare da safiyar yau litinin a iya sanin mu sojojin burmi sun kama dukkan muhimman mutane don haka yanzu muna iya cewa wannan juyin mulki ne ofishin babban mai gabatar da ƙara na rasha ya faɗa a yau litinin cewa yana goyon bayan buƙatar da tsarin gidajen kurkukun tarayya ya gabatar na yankewa shugaban adawa mai sukar kremlin alexei navalny hukuncin ɗauri a maimakon hukuncin da ba za a buƙace ya zauna a gidan yari ba Navalny na fuskantar yiwuwar hukuncin ɗaurin shekaru uku da rabi akan zargin da ake masa na karya dokokin hukuncin jeka gyara hali da aka yanke masa a shekarar 2014 da kotun kare hakkin ɗan adam ta ture ta ce ba shi da tushi. Navalny na tsare na tsawon kwanaki talatin inda ya koma rasha a tsakiyar watan janairu kafin yi mishi shari'a biyo bayan jinyar da ya daɗe yana yi daga mummunar guba wanda ɗan siyasan adawa ya zargi gwamnatin shugaban vladimir putin da aikatawa fadar kremlin ta musanta cewa tana da hannu amma ta ƙi bincikar yunkurin kisan saboda rashin kwararren shaidu dubban mutane sun bijirewa barazanar kamawa da gwamnati ta yi a ƙarshen makon na biyu inda suka gudanar da zanga-zanga a biranen da ke faɗin rasha a ranar lahadi suna neman a saki Navalny. Miliyoyin kasar Hong Kong da suka nemi barin yankin a kan dalilin sabuwar doka da aka kafa ta tsaro suna da damar barin kasar don neman mafakar da za ta ba su damar zama da yin aiki a kasar Birtaniya. A jiya Lahadi hukumomin Birtaniya suka fara karɓar takardun neman izini daga 'yan yankin na Hong Kong karkashin wani shirin Birtaniya na ba da dama ta takardar fasfo ga mazauna ƙasashen waje. Karkashin wannan shirin 'yan yankin na Hong Kong za su samu damar zama 'yan ƙasar Birtaniya bayan shekara biyar. Mai magana da yawon ministan harkokin ƙasar waje na China Zhou Lijian ya shaidawa manema labarai a Beijing cewa China ba za ta ƙara karɓar fasfo ɗin wannan tsari na Birtaniya ba, wanda ake wa laƙabi da BNO a takaice a matsayin takardun tafiya ko kuma shaidar tantance matafiya, inda ya ƙara da cewa ƙasar na da damar ɗaukar duk matakan da suka kamata. To a gaida Hadiza Kyari da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin makiyaya da masana dokokin kasa sun mayar da martani ga kiran gwamnan kano abdullahi umar ganduje na samar da dokar da za ta haramta wa fulani makiyaya shiga yankin kudanci da sudan kiwo Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwali. A ƙarshen makon jiya ne a garin Daura na jihar Katsina yayin ganawa da manema labarai gwamnan na Kano ya ambata cewa kamata ya yi gwamnatin tarayya ta samar da wata doka ta bai ɗaya da za ta hana Fulani makiyaya zuwa yankin kudancin Najeriya domin kiwo. Hakan a cewar gwamnan zai kawo ƙarshen fitinar da ke wakana tsakanin makiyayan da manoma ba ga magance matsalar satar shanu da akan yi wa makiyayan daga lokaci zuwa lokaci. Sai dai ƙungiyar mai ta Allah ta makiyaya a jihar Kano ta mayar da martani ga kalaman gwamnan. Mai girma gwamna ya taɓa magana makamanci kishiyar wannan lokacin da aka sami hatsaniya tsakanin makiyaya da wasu manoma a sassan jihohin kasar nan ya yake cewa duk makiyayin da ya rasa wurin kiwo ta ko jihar kano alhamdulillahi makiyaya sun karɓa gayyatar mai girma gwamna sun kuma shigo kano sosai da sosai to amma matsalar da muka fuskanta ita ce tun daga lokacin da mai girma gwamna ya ambata wayannan batutuwa tun daga wannan lokaci kuma manoma suka mai da hankalin su wajen nomi bursalla da makiyayu kaga akwai matsala mu wurin cin abincin mu da aka gayyato mutane yanzu suka shigo jihar Kano ana kuma ta nomewa ana ta nomewa to ya zamu yi. yanzu a sanyawa ana samun garke sama da dubu biyar baki wanda suke cewa mai girma gwamna ne ya gayyato su jihar Kano kuma mu a matsayin mu na talaka ba mu isa kuma mu kore su ba eh, yadda aka yi kiransa aka yi. Modibo Ado mai kwalta kenan kakakin kungiyar Fulani makiyaya ta miyar Allah rashin yankin tsanyawa a jihar Kano. To amma barista Audu Bulama Bukarti lauya mai zaman kansa a Najeriya na cewa ai gaskiya wannan kira da shi gwamna ganduje din yayi kai tsaye ya ci karo da kundin tsarin mulkin Najeriya kundin tsarin mulki ya ce ba za a iya kawwame ɗan Najeriya daga wani bangare zuwa wani bangare ba sai in akwai ɗaya daga cikin dalilai guda uku. Ko dai ya kasance ya aikata wani laifi ne aka kama shi da laifi aka kai shi kurkuku. ko kuma ana zargin shi da aikata laifin yake zuwa gaban kotu. Dalili na biyu idan yana ɗauke da wata cuta mai yaduwa kamar coronavirus. Idan aka bar shi yayi yawo zai yaɗa ta daga kudu zuwa arewa ko daga arewa zuwa kudu to sai a hana shi zuwa. dalili na uku shine idan yaro ne ɗan ƙasa da shekara sha takwas ana so a ilmantar da shi a makaranta to za a iya kawwame shi a wani bangare a hana shi zuwa wani guri domin a ilmantar da shi shawarar da ganduje ya bayar baya ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda uku da kundin tsarin mulki ya ware kuma sashi na ɗaya na kundin tsarin mulkin ya tanaji cewa haramun ne a yi wata doka da ta ci karo da kundin tsarin mulki. Sai dai duk da haka makiyayan sun bayyana aniyarsu ta yin biyayya ga dokar da gwamnan na Kano ke neman a samar da ita. amma bisa wasu sharaɗa. Yanzu wannan doka sharaɗinmu na biyayya gare ta wuraren kiwon da muke da su gwamnati su zo ta fitar mu da su da kuma ainihin ta mana su a sabon mana da ruwan da za mu rika ba dabbobinmu abinci kuma wannan insha Allah rabbi matukar dai aka tsatsare mana wayannan wurare abinci zai fito amma idan aka ce ba za mu fita ba kuma nan gida ana ta nome burtula ana ta nome makiyayi to ai kai daɗe kaga ba a san kiwon kuma ba a san mu akan dai na nuna cewa shirin gina riga da gwamnatin kano ta runguma shekaru kusan biyu da suka shuɗe bai kai ga fara tasiri ba mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria to madalla a gaida mahmud ibrahim kwari masu sharhi na ci gaba da bayyana yadda za a magance matsalar fataucin yara a najeriya bayan da 'yan sanda a jihar anambra suka kwato wani yaro ɗan shekaru biyu mai suna timothy ezuboke wanda aka sayar da shi naira dubu ɗari a jihar imo rahoton na dauke da abin da masu sharhi kamar su kwamishinan 'yan sanda mai ritaya malam suleiman balarabe da mista omotere adunola suke faɗi ga dai rahoton alfonso okoro igwe A cewar wani lauya da kuma kwamishinan 'yan sanda mai ritaya, Malam Suleiman Balarabe. Ina gani abin da ya kamata a fara yi tukun don maganin irin wa'annan abubuwa ne inganta dokokinmu. Na biyu kuma iyayen yaran tunda mafi yawanci za ka iska cewa waɗanda sai ke musu haka ana yaudara su ne a matsayin cewa za a ba 'ya'yansu aiki saboda talaucin da suke ciki to a nan a matakan gwamnati da ci da daga local government abin da ya kai state da federal yana da matukar muhimmanci a rage wannan raɗin talaucin da yake sayawa iyaye suke sakin 'ya'yansu a takaitacciyar yaudara da mafi yawanci za ka iske cewa za a aiki a yaudare su cewa za a ba yan su aiki za a sa a makaranta za su yi kaza da rayuwarsu za ta inganta kuma sai abin ya zama ba haka bane kuma mafi yawanci ka san za a je ƙauyuka ne a ɗauko su sai ce za a kawo su birane domin a sa su a makaranta ko a koya musu sana'a rayuwarsu ta inganta kaza kaza kaza duk da kariya da daɗin baki da za a yi musu sannan da an ba su ɗan kuɗi dalilan sai su ɗauka haka ne sai su ba da 'ya'yan nan kuma mafi yawanci da sun bada su sai su fada cikin wannan bala'i na bautarwa da irin asaftarwa da ake musu a gidaje daban-daban so mafi yawanci abu da na farko za a riga da talauci sannan a inganta dokokin yadda za a dinga hukunta masu yin wannan da yadda doka ta dace a kar ya zama cewa ana sakin su akan dan wani abu kankani wanda suke iya bawa hukumomi ta hanyar cin hanci ko rashawa da wannan shi yayin da Mr. Omotere Aduola ya bayyana cewa ya ce kawai ya rage ne mu aiwatar da wasu abubuwan da gwamnati ke dauke da su kamar dokar hakkin yara da zarar an fara aiwatar da wannan dokar da gaske to wannan zai taimaka ainihin wajen rage matsalar fataucin yara wannan shine abin da ya kamata a yi kana kuma sai a ci gaba da ilmantar da iyaye ko da yake talauci shine ainihin musabbabin fataucin yara amma akasari iyaye ba su damu su kaɗar da 'ya'yansu ba kuma ba sa ganin yin hakan a matsayin wani laifi To har yanzu dai bayanai na nuni da cewa kimanin yara miliyan ashirin 'yan ƙasa da shekara goma sha hudu ne a Najeriya ke fuskantar barazanar ayyukan ƙarfi. duk da cewa gwamnatin tarayya ta ce ta tsara wasu shirye-shirye da za su taimaka wajen kawo ƙarshen fataucin yara. Yanzu masu sharhi na sa ran cewa hukumomi za su ƙara zage dantse wajen yakar wannan mummunan al'amari ta cika alkawari da kuma yin aiki tukuru. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Owerri, Najeriya. A gaida Alfonso Sokorigwe. Yanzu kuma ga sani sha'ibu malumfashi da rahoto na musamman. Cutar corona wacce ta tsaye da harkokin tattalin arzikin duniya tsaye cik a shekarar bara ta lafa ne bayan watanni shida wanda hakan ya sanya kasashe suka sassauta dokar zama gida dole amma sun yi hasashen cewa za ta sake dawowa. To ilaikau ta sake bijirowa da karfanta biye da bara Ganin hakan, shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya rattaba hannu a makon da ya wuce kan wata doka mai sharuɗa da za a bi don dakila wannan cuta da kuma hukuncin da za a yi wa waɗanda suka karya doka. Dokokin sun haɗa da tilastawa mutane sanya takunkumin rufe baki da hanci. To amma sabili da rashin sani wanda aka ce ya fi dare duhu wasu na yi wa wannan dokar kallon hadarin kaji. Shin ko yaya likitoci ke kallon mahimmancin dokar? Dr. Hassan Ibrahim shine babban likita asibitin Biba Specialist Hospital da ke garin Kaduna a Najeriya. Ga abin da ke cewa. To, in ga kalli yanayin abin da ke tafiya za a gani cewa dokar yana jaddada abin da ne ake ta ta cewa ya kamata a yi don kariya don kan mutum ya kamu da wannan cuta. To, ya ba irin hukumomi karfin gwiwar ne da za su yi hukunci akan irin wannan abubuwa sa takunkumi wanda muke cewa face mask yana tafiya matuka na kare ɗaukar cututtuka musamman na covid da kuma duk irin wani cutuka da ake irin cututtukan da za a ɗauka ta fannin shakan iska wanda har da wanda ake da da da kuma wanda yake nan yanzu akwai wasu tuberculosis akwai su mura da yake tasowa akwai masu asma da suke samun matsala takunkumin nan mask yana kariya da akwai a infectious agents kan mutum ya shaƙe shi ya ɗauki ciwo so wannan irin mataki ne da ya kamata ya jaddada a ɗauka wanda yake kawo kariya to yana da tasiri a taimakawa aikin lafiya na dakin irin tafiyar kan wannan irin cuta da yake ciki sauran matakai na cunkoso da aka ɗauka muna jaddadawa cewa a rage a ringa watsuwa ta yanayi wanda zai iya tafiya duk matakan da ka ɗauka na mas na komai ka je ka cakuɗe kuma sai ga akwai yanayin da za ka sha kona abu za ka tafo shi ka je ka gyara hanci sannan kuma ya kama. to dakta wannan sabon cuta da ta dawo an ce tana da tsanani ya tsananin abin yake da kusa kawai din da ana tunanin kawai irin ciwo yanayi inda yake da ne zai kara barkowa a ci gaba da inda aka tsaya wani abu ya tafi sai aka samu wani abu da muke mutation irin kamar canjin yanayi na halittar shi wannan virus ya zama to an samu abin da ake cewa variant wani wanda ya dan sabunta saboda irin abu ne mai rai wanda yake matakan da muke dauka na rikida dan mu rayu shine su suke dauka to yanayin wannan abin sai aka samu variant wanda an samu a kasashe da yawa wanda kuma har kamar ya shigo Najeriya ma daga South Africa daga United Kingdom duk sun shigo. Da farko jikinmu ya fara samun garkuwa irin muna dan jirewa baya da mu sosai sai ya kawo wannan virus din wanda a tafiyan da ake gani yanzu shi lokutan kamun cutar yana far daya sai ga kwana biyu kwana uku in ya yadu sai ga mutum in dai da dan rauni a jikin shi sai ya ya nakasa. ya zamanto ba shi kuma hakan nan to ta irin wannan muna ganin karfin tafiya irin waɗannan abubuwa wanda kuma yana yaduwa in ka duba kasashen najeriya duk jihar da daman baya gwaji shi ne za ga su a ƙasa amma duk inda ake gwaji na tantance irin wannan abu za ga dole a same shi saboda yanayin inda abubuwa ke tafiya da kuma karfin irin wannan ciwo da muka gani a waje mun ga inda yake yake kawo matsaloli sosai a nan ma din alamun shi ya ci gaba amma kuma sai ka ga kamuwar shi dandanan sai a ga irin farar ɗaya ne haka nan duk da yake har yanzu ana nan ana nazari ne a kai don a tabbatar da ya yanayin abubuwan suke amma irin yana ɗan tsoratarwa saboda irin gaba da yake da mutane a yanzu haka. wato abin ina fahimce ka wato yana yin kwaɗa nan ga duk wanda ya kamu da shi bai da tasirin lokacin dogon jinya da ake a kamar na farko wannan ko da ka fara jinya in dai ya tabbata a jiki amma ne in ya zai samu jiki mai rauni da kuma manyanta to shi sai ga ya fara daya wani shawara za ka bada dangane da yadda ake cunkoso wajen bukukuwan daura aure banda ma na auren hadda na irin wurin rasuwa ko da ba a ce mutum ya rasu daga covid ba ne ko da ka san me rasu da shi kai da zaka zo irin za a je makabarta za a je taron rasuwa za a yi zaman makoki kai ba a san inda ka taho ba to ana cinkoso har gowa irin waɗannan yanayi wanda a wasu wurare da suka waye sai ga wurin zaman makoki sai a ringa wannan tazarar kuma har da abin wanke hannu har da santa za ga ana ajiya don a kiyaye amma bukukuwa na mata yanzu hatta wurin ɗaurin aure na maza ma zuwa masallatai ne za ga ana cunkushewa ana ta shan hannu kuma za ga mutane da suka zo daga garuruwa suka zo irin sha'ani ba a san me suka zo da shi ba baka san me kai kake ɗauke da shi ba mata bukukuwan suke kawai suna cunkoso matuka a cikin wannan yanayi da ake ciki mun sha faɗi cewa wannan abin da za mu sha karfin shi to a daina a dawo baya a gyara irin wannan abubuwan ta zama makoki sai ga an zauna an cunkushe ana cashi wani zo daga wani zuri ana yi to ba a san da me aka taho da shi ba duk da yake wayanda suka waye yanzu in aka je zancen gaisuwa za ga ana tazara kuma ana ba da abin wanke hannu ko ba a zama wani lokaci biki na mata da ake yi kamar ma ba a yi abin ba sai daga cikin cunkoso wasu da suka zo suna da ɗan takunkumi ɗaya biyu uku cikin goma sai ka ga wasu ila mutane uku ne ko zuwa hudu suka sa takunkumi kar ba su ma kaiwa rabi saboda wasu ba su gane ba ba san me ake ciki ba cikin karkarar mu har yanzu ba a ma san irin karfin irin waɗannan abubuwan ba wannan doka da aka sa muna ganin in za a bi za a ga ila suka daukan ma kansu suka bi wannan dokoki to za a iya tsira. To likita ban sani ba kamar masu wankan gawa ina ganin akwai kiran da za ka yi masu akwai dokoki akwai inda ake tafiyar da wankan wannan hukumar cdc din da muke da shi suna nan suna ɗaukar matakai da watakila gawa ma ga inda za a tafiyar da shi ga inda za a je a binne shi so shawara a nan shine cewa duk gawan da za a yi mishi a ɗauki matakan kariya wannan safan hannu da ake sa akwai dogaye wanda a zaɓi mutane da za su yi sun san abin da suke yi sannan su yi wanka da irin wannan safa kuma sun sa ma kansu takunkumi kuma kayansu sutura sun kare shi da abin nan da ake apron wanda irin ruwan ba zai fantsala a jikinsu ba hannunsu sun sa safa mai tsawo ba hancinsu sun rufe shi da wannan takunkumi sannan a yi wannan wanka amma mamaci sutura in aka gama kayan nan da aka yi amfani da shi a je kuma a je da shi a binne shi mutane kuma su wanke hannunsu kafin a je a gama da abin da za ana fatan haka shi ma zai kiyaye za a samu tsira ga mutanen da suka yi wannan wanka saboda kasuwa su ɗauka su je su kai sun yada. To ko yaya sauran al'umma kasa ke kallon wannan doka? wa. Sunana Bilkisu Muhammad. To wannan doka kan alhamdulillahi mun ji daɗin ta kwarai da gaske. Saboda ko ba komai ko ma ba koronan nan wata tsafta da kare wasu cututtukan ballantana akwai wannan. wannan na gan shi da ido na wannan cutar na ga mai jinya wa'anda sun kwanta sun mutu wani ma abin zai same shi cikin yan kankanin kwanaki ba wallahi yana kama ta yadda ka san kaza fakat haka yake kamawa saboda haka wannan dokar kuma a sa ido sosai don wasu kawai kana tambaye su zaka ganta ko a jifu ko a jika wai ga abin sa takunkumin a jika to me amfani shi wani ma an kai mishi magana sai ka zama abokin faɗa shi sai ya dauka kai dan koren gwamnati ne alhali ba wanda ya san da kai kai kana yi tsakaninka da Allah ne don ka kare su ka kare kanka back. in ma ka sa a rika muku wani kallo kamar ranna nan kamar da na gaya muka mota ta ta tsaya sai kawai na shiga na fim mata biyu suka shiga barkatai da 'ya'ya ba wanda yake da takunkuma hadisi na tambaye su ina abin da ake rufe baki ai wallahi jiya ma sai da je kasuwa aka kama min ina da shi a jika na hidu na sa ce yau wai ai na manto shi a gida amma za a ci gaba ina sauka suka fara tsegumi to irin waɗannan abubuwa in ba gwamnati ta yi da gaske ba wallahi abubuwa za su cakuɗe mu ga sannan saboda haka ina ƙara roƙon gwamnati a sa ido a sa mahukunta mahukunta su sa ido ba sani ba sabo saboda haka wannan abin mu ya mana daɗi ni dai a nawa ra'ayin da wasu na kusa da ni da nke zanta da su. Sani Sha'ib shi murya Amurka daga Katsina a Najeriya. To madalla a gaida Malam Sani. Kafin mu je ga shirinmu na gaba sai a shakata da wannan waƙar. ki zance na ta jikin kowa rumbu na gina tanadin wajen kwana ciki da falo dubbai daban-daban dana dan tanadi na talauci da ke sun rana sannan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. kaftin ɗin ƙungiyar ƙwallon ƙafar Najeriya ta Super Eagles Ahmed Musa ya kaddamar da wata katafariyar cibiyar wasanni a birnin Kaduna da ke arewacin ƙasar wadda kuma aka buɗe ta ga dukkan masu sha'awa. Wannan kuma na zuwa ne shekaru biyu bayan da ɗan wasan ya buɗe wata cibiyar irin ta a garin sa na haihuwa wato Kano. sabuwar cibiyar ta kaduna ta kunshi wani karamin filin wasan kwallon kafa da kuma sauran kayayyakin wasanni iri daban-daban domin amfanin ɗaiɗaikun jama'a ko kuma ƙungiyoyi tsohon dan wasan na leicester city ta ingila ya kuma bayyana ƙudurinsa na gina makaranta a birnin jos a zaman wani sashe na ayyukan kai da taimako da yake yi a ƙasarsa ta najeriya a halin da ake ciki kuma dan wasan na najeriya ahmed musa na kan hanyarsa ta kammala komawarsa a kungiyar west brom da ke buga gasar premier ta ingila a yayin da ya rage sawoyi kalilan a rufe kasuwar cefanen 'yan wasa ta watanan na janairu a yau litinin tun lokacin da musa mai shekaru 28 ya bar leicester city a shekara ta 2018 ya koma ne a kungiyar al ta kasar saudi arabia to sai dai kuma ya bar kungiyar ta al a shekarar da ta gabata ta 2020 inda tun a lokacin kungiyoyi da dama ne ke nuna sha'awarsa da alama kuma wasu rom din ce ta take sa'a duk da yake dai lokaci na neman kurewa to amma dan wasan na iya rattaba hannu a kwanta ragi ko bayan rufe kasuwar cefanen 'yan wasa kasancewar baya tare da kowace kungiya a halin yanzu ana tsarin kuma zai isa kasar ta ingila a gobe talata domin yin gwajin lafiyarsa da kuma kammala yarjejeniyar kwanta ragin nasa rahotanni na nuni da cewa kungiyar kwallon kafar manchester united ta ingila ta kara tsaurara matakan tsaro a gidan dan ta anthony marshall biyo bayan wasu sakonnin nuna wariyar launin fata da kuma barazana da aka yi masa da matarsa a kafafen sada zumunta na intanet marshall ya fuskanci zagi da cin zarafi sakamakon rashin tabuka abin kwarai a wasan da united din ta sha kashi a hannun sheffield united da ke cikin rukunin faduwa daga gasar premier lamarin da ya kai ga yi masa barazanar kisa mai ɗakinsa melani ta wallafa a shafinta na yanar gizo cewa ita da mijinta sun sami sakonnin da ke barazana ga rayukansu marshall ya kasance ɗan wasan united na baya-bayan nan da ke fuskantar wannan kalubalen bayan da 'yan kwanakin baya ma ta takwaransa marcus rashford ya yi fama da kalaman na nuna wariyar launin fata rahotanni na nuni da cewa akwai yiwuwar komawar tsohon dan wasan atletico madrid da chelsea diego costa a kungiyar tottenham ta ingila inda zai sake haɗewa da tsohon kocin sa jose mourinho a daidai lokacin da ya rage 'yan sawoyi a rufe kasuwar cefanin 'yan wasa tottenham din na bukace da dan wasan gaba sakamakon raunin da harry kane ya samu a wasan da liverpool ta doke su da ci uku da ɗaya tsakiyar makon nan da ya shige yanzu haka dai costa baya tare da kowace kungiya tun sa'ad da kungiyar atletico madrid ta dakatar da kwantaragin sa bisa yarjejeniyar fahimtar juna a watan disamban da ya gabata Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Abuja, Najeriya. Tuma da a gaida Murtala Faruk Sanyin na yanzu kuma ga Adiza ta dawo da takaitattun labaran duniya. Shugaban Amurka Joe Biden ya gane bakuncin sanatoci goma 'yan Republican don tattaunawa yau litinin game da wani sabon zagaye na taimakon tattalin arzikin coronavirus amma bakin biden da na 'yan majalisar sun yi nesa da juna kan nawa ya kamata a kashe shugaban na democrat a mako na biyu na wa'adin mulkinsa na shekara hudu ya gabatar da kudurin dala triliyan daya da dugu tara amma 'yan majalisar adawa a ranar litinin sun yi kira da a kashe dala biliyan 618 Taron na farar ta White House ya zo ne bayan da 'yan jam'iyyar ta Republican suka aika wa Biden wata wasiƙa a ranar Lahadi, inda suka buƙace shi da ya tattauna akan sabuwar yarjejeniyar bayar da agaji maimakon kokarin samun amincewarsu kawai da kuri'in 'yan majalisar democrat ta hanyar buƙatar dokokin kasafin kuɗi. sojojin myanmar sun kwace ikon ƙasar a ranar litinin karkashin dokar ta ɓaci da aka sanya na shekara guda saboda rashin daukar mataki kan korafin da suka yi cewa an yi magudi a zaben da aka gudanar a watan Nuwamba. Sojojin sun ba da sanarwar ne a tashar talabijin sojoji ta Mewadi inda suka ce za a yi zaɓe ya zuwa ƙarshen shekara guda inda sojojin za su miƙa mulki ga wanda ya yi nasara. To masu sauraro baki ɗayan abin da ya sauwaka kenan a cikin jerin shirinmu na yau. sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shiri da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi wato karfe 5 kenan agogon Ghana da GMT. Yanzu a madadin Hadiza Kyari da ta taya ni gabatar da shirin da Julie Lazar Gresham da ta hada mana sauti da ban mu na wannan daren. Baba ya kuma makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC nake sallama da ku. A kwana lafiya Allah ba mu alkhairin nan nasa amin summa amin. Salamu alaikum.